alhamdulillahi ala wa Shukrulahu lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa ala wa ashabihi wa ikhwani wa sallimu tasliman katsira bayan haka yan uwa hudubar an bude ta da wato ya ba ma Allah Allah zai at-tauhid asasan lil falahi wan najah wanda ya sanya tauhidi kadaita Allah shine foundation na tsira da rabauta wa dukulil jinan da shiga aljanna wassalatu wassalamu ala sayyid walad adnan daraja da aminci su tabbata akan shugaban ƴaƴan adnan wa ala alihi wa ashabihi da iyalansa da sahabbansa wa man salaka sabilahum bi imanin wa ihsanin ila yawmiddin da wanda suka bi hanyar su da imani da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka bayan Allah ittaqullaha wahfazu imanakum ku ji tsoron Allah ku kiyaye imaninku wala takunu minal mushrikina kada ku zama cikin masu sanya ma Allah kishiya mushrikai wa da an usikum wa nafsi bi taqwallah bayan na muku wasici da ni kaina da jin tsoron Allah ta takunu al-khutbatu alal iman wa tauhid khutbar mu za ta zama akan imani ne da tauhidi wa jitnabil kufr wal ishraki da nisantar kafirci da shirka wa faqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda ayyuhan nasu ya ku mutane lokacin da Allah ya halicci mutum dan ya bauta masa shi kadai kar ya sa masa abokin tarayya sai ya ɗau nauyin aiko masa manzanni da saukan masa littafi da irin abin da zai bauta masa fataratan ba da fataratin zamani bayan zamani kamar yadda Allah ya sanya shi tauhidi din shine asasul ibadati shine foundation na ibada ginshikin ibada shine kariya liman amana bihi ga wanda ya imani da Allah wa fawzan wa najatan liman mata alaihi tsira ne rabauta ne tauhidi ga wanda ya mutu akan tauhidi Allahumma ahina su'ada wa amitna shuhada ya rabbal alamin wa kana tauhid awwal da'awatir rusul sai zama tauhidi shine farkon kiran manzanni alaihi musallatu wassalam kamar yadda Allah ya faɗa haka a dunkule kuma ya bayyana irin kiran a rarrabe a dunkule a suratul nahl yake cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa mun tara kowace al'umma jakada manzo dan aike idan manzon ya bakunci al'ummar farkon abin da yake isan mata sakonsa ani ibudullaha wa tajtanibut ku bauta ma Allah ku nisanci bautar tagut sunance ibada ko dai ka ɗauki ibada da ma'anar at-ta'abbud shine al-qudu wa tazallul lillahi muhabbatan wa ta'zima shine mai kauya kankan da kai ga Allah sansa da girmama shi ko kuma ka ɗauki ibada da ma'anar ma ya ta'abbadu bihi abinda ake bautar da shi wanda shine ta'rifin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu yayi ma ibada yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda ibada in baka sani ba ka kiyaye daga yau suna ne da ya tattaro duk abin da Allah yake so ya yarda da shi min al-aqwali wal af'ali wannan abin na daga maganganu ne da fatar baki kaman tasbihi kaman tahmidi kaman salati kaman karatun qur'ani kaman sallama kaman kalimatu tayyiba al-aqwali kenan wal af'al ko action ne ayyuka ne daga bai kaman ziyara kaman jihadi kaman sallah da makamantansu to in dai abin Allah yana son sa ya yarda da shi to shi ake cewa ibada ibada suna ne da ya tattaro da abin da Allah yake so ya yarda da shi magana ko aiki a fili ko a boye to Allah subhanahu wataala ya ce in manzanni suka bakunci al'ummai farkon kiran shine ku bauta ma Allah shi kadai tauhidi ku nisanci dagutu an an ce dagutu shine shine kullu ma ubbida min dunillahi wa huwa rabb shine duk abin da aka bauta ma shi ba Allah bane amma shi kuma ya yarda a bauta masa to duk wanda yadda abauta masa shi ba Allah bane to ya zama dagutun masu bautarsa in shi bai san ana yi ba ko ma ba halitta bane wani dutse ne wata bishiya ce to dagutun masu bautar shaytan din da ya zayyana musu to haka wannan shi ne farkon sakon manzanni a rarrabe Allah madaukakin sarki ya bamu labari tun daga kan manzo na farko annabi nuhu alaihi salam yace laqad arsalna nuhan ila qaumihi mun aika annabi nuhu zuwa wajen mutanansa yace ya qaumi ibudullah ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abin bauta idan ba Allah ba inni akafu alaikum azaba yawmin azim ni ina je muku tsoron azabar wani ne mai girma shine yin lafira qala al mala'u min qaumihi sai mani imta yan aholin majiya daɗi a cikin mutanensa wanda ba sa su a ce su bari suka ce inna la naraka fi dalalin mubin mu muna ganin ka kana cikin bata bayyananne ji wani aka ce kuma qala ya qaumi laysa bi dalalatu yace ni ba batacce bane ba bata a tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin sai abin da gane ba ni jakada ne manzo ne daga mai duniyar da abin da yake cikin ta kuma uballighukum risalati rabbi abin da ya iso da ni gare ku shine in isar muku saƙon ubangiji na wa sahu lakum in nuna muku duk wani alkhairi shine nasiha nuna mutum alkhairi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamuna sannan kuma wani abin da kuka jahilta ni na sani game da Allah abin da ku ba ku sani ba awa ajibtum okay yanzu ku mamaki ma kuke yi an ja'akum zikrun min rabbikum a ce sako ya zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin a harshen wani mutum minkum daga cikinku liyun kun domin ya gargaɗe ku wani tattaƙo don ku sanya kariya ga barin azabar Allah wala Allah kun turhamuna don azikanku fa kazzabu duk da wannan kyakkyawan bayani ce suka ta shi Allah kuma ya ce fa an nahu sai muka tsayar da shi zina ma'ahu da yan wanda suka yi imani tare da shi don wata ayar an ce wa ma'ahu illa kalila ba wanda suka yi imani da shi sai yan cikin cokali a shekara 950 da yayi fil fulki a cikin jirgin ruwa wa aghraqna allazina kazzabu muka halakar da wanda suka karyata da ruwa muka mutu tsufana fa fatahna ba as-sama'i bima'in munhamir muka bude kofofin sama da wani ruwa mai karfi in ba hauce zai kwatanta karfin ruwa sai ce kamar da bakin kwarya ku wannan kamar da bakin tanki munhamir sannan ba ta tsaya nan ba wa fajjarna arda uyunan idanun ƙasa su ma sai suka kece yanzu ruwan ta sama ta ƙasa kenan Allah ce falta alma'u ala amrin qad qadir sai ruwa ya haɗe a bisa al'amari da an kaddara su maka muka halakar da su fil fulki wa agara qalal ladina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman ani wato sun zai makati ba sa jin gaskiya ba sa ganin gaskiya ba sa bin gaskiya wannan ya ja musu to kai ma kada idan ka yana gani kuru-kuru amma zuciyarka ta makance take kin gaskiya sana Allah ta'ala ya ce wa ila adin akahum huda adawa mun aika musu dan uwansa annabi hud shi ma da ya ba su yace ya qaumi ibdullah malakum min ilahin ghayru ba ku da wani ambota idan ba Allah ba afala tattaquna ba za ku ji tsoron Allah ba ku sanya kariya ga barin azabarsa shi ma qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi su ma dai kafiran man'imta a cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi safahatin muna ganin kana cikin wata wauta ce tare da kai shi wanda suke masa dalalatu wannan kuma suka ce masa safahatu wa inna lanazunnuka kai mu muna zaton ma kai dinnan min alkazibina uzu billahi kana cikin makaryata wato ayyawa Allah kenan qala ya qaumi laysa bi safahatu ni ba wauta a tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin ni jakada ne daga ubangijin duniya da abin da yake cikin ta uballighukum risalatu rabbi na zo ne in isar muku sakon ubangiji na wa ana lakum nasihun amin ni mai nufin ku da alkhairi ne da ya kamata amintacce ku amincewa aw ajibtum mamaki kuke an ja ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum dan ya gargade ku wazkuru ku tuna fa in ja'alakum khulafa min ba'di qaumi nuhin ku aka sanya kuka biyo bayan mutanen annabi nuhu wanda an halakar da su da tufana Waza da zadakum fil khalqi bastatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara muku ƙarfin jiki ya ba ku lafiya fadkuru ala Allah ku tuna imomin Allah la'allakum tuflihun qalu ka ce ajitana oh kai yanzu nan ka zo mana ne ni na abudallaha wahdahu kace mu bauta wa Allah shi kadai wa nazara ma kana ya abudu abauna mu bar abin da iyayen mu suke bauta mawa fa'atuna mata iduna in kunta min as-sadiqin har gaskiya ne domin mana da azaba amma mu wannan ba za mu bari ba in ka ce zuwan azaba ne zai tabbata maka da gaskiya to azabar wala ta samu in azabar ta same ka kaga ya za ka bi gaskiyar ka tafi haka wannan shi yake cewa wauta da kafirci suna da jinsa da wauta kuma ga su wauta da suka kare da ita an ce in ba ku yi ba azaba za ta zo sai ka ce azabar ta zo in gaskiya ne to wani ne zai gane gaskiyar ba ku ba suna azabar ku ta same ku Allah ya kyauta to abinda abin da shi masu gaya masa kenan ya ce qad waqa alaykum min rabbikum rijsun lalle azaba ta tabbata a ku wa ghadabun da fushin Allah a tijadiyuna ne yanzu yayiya kuke da lifi asma'in sammaitumuha antum ba uku. dangane da ababen gumakan da ku ne kuka rada musu sunan kuka ce suna kaza suna kaza amma su kunu a wani gida bai san ma kuna yi ba ba sa amfani su ma sai kun motsa suke motsuwa ku kuka ambace su ku da iyayenku ma anzalallahu bi min sultan fantabiru inda wannan shine matsayin ku jira inni ma aku minal muntazirin ni ma zan sa ido aga me zai biyo baya Allah ce fa anjaynahu shi ma sai muka tsayar da shi wallazina ma ahudu da suke tare da shi bi rahmatin minna da wata rahama ta musamman daga wajen mu wa qata an dabira allazina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan wanda suka karyata ayoyin mu wa makanu mu'minina dan ba su kasance masu imani ba wa qala ayyuban Allah da ce wa ila samud samudawa mun aika musu salihan dan uwansa annabi salihu shi ma yadda ya je dai kiran dai na farko shine an ibdullah amalakum min ilahin ghayr yace kad ja'akum bayyinatun min rabbikum hujjoji bayyanannu sun zo muku daga wajen ubangijin hazihi naqatullah wannan taguwar ta Allah ce kuka nemi ta zo kuka ce kuna kanta a matsayin mu'jiza to ga ta nan ta zo fazaruha ta'kulu fi ardillah ku barta ta ci ta sha a kasar Allah wala ta masuha bi su'in kada ku shafe ta da wata cutarwa fa ya kuma azabun alimun sai azaba ku sabe ku mai radadi in ja alakum جعلكم min ba'di بعد kuma ku tuna an janya kuma maya bayan adawa da suka zo to ku ne ku biyo bayan su wa bawwa'akum fil ardi Allah ya baku dama a bayan kasa kuke gine-gine a bayan kasa kuke rarake duwatsu ku yi gidaje a cikin duwatsu wazkuru ala Allah kun ga ku tuna ni'imomin Allah wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku doge a bayan kasa kuna mabannata قال الملأ الذين استكبروا من قومه qaumihi shi ma dai wato majiya dadi ɗan girman kai a cikin mutanensa suka cewa raunana wanda suka yi imani tare da shi yanzu ku kun yarda cewa annabi salihun nan manzo ne daga wajen ubangijinsa kalu suka ce eh mu abin da aka aiko shi da shi mun yi imani mun bi sai ko yan girman kai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun mu kuma abin da kai imani da shi ba mu yarda ba mun kafirce masa sai suka soke annabi salihu taguwarsa wa atau an amir rabbihim suka yi wato karan tsaye game da al'amarin ubangijinsu wa qalu suka ce ya salihu tunabi bi ma ta'iduna zo mana da abin da kake mana alƙawari in kunta min al-mursalin in kai harkar manzan ne zo da abin da kai alƙawari su ma ba aka zata humur rajafat sai tsawa ta kama su ta asbahu fi darihim jasimin sai suka wayi gari gidajen suna gurbane fata walla anhum ya fita daga sha'aninsu wa qala yace ya qaumi laqad abalagtukum ya ku mutane na ni dai na isar muku risalata rabbi saƙon ubangiji na wa nasahatu lakum nayi muku duk abin da yake nasiha nuna muku daidai walakin la tuhibbuna nasihina sai dai ku ba ku san masu nasiha wa haka za ta ake rusul yan uwa haka manzanni suka yi ta zuwa wani after the other one by one Allah ya ce kullama ja'a ummatar rasulaha kazzabu kamar da ce sun na arsalna rusuluna tatra a suratul mu'minun yace muka yi ta aiko manzannin mu tatra ɗaya bayan ɗaya sai dai abin kai ce kullama ja'a ummatar kan kazzabu duk al'ummar da manzanta yanzu sai su karyata Allah ce fa atba'ana ba'dahum ba'dha mu kuma muka yi tabi da sashen su akan sashi fa ja'alnahum ahadith yanzu muka mai da su labarai sai dai a karanta maka irin wannan karatun ka ji dan daukan izina daga na gaba ake ga zurfin ruwa amma sun zama labari Allah ce fa bu'dan liqaumin la yu'minun ta gabarin rahama ta tabbata ga mutanen da ba sa yin imani da manzanni lokacin da wato manzannin suka zo musu fa bu'dan liqaumin la yu'minun saboda haka haka Allah ya ta aiko manzanni ibadallah fa kullu man amana bi nabihi duk wanda ya imani da manzansa wa hatada bi hadaihi ya shirya da shiryar da manzansa ya zo da ita qaulan wa atqadan wa amalan a maganganunsa a ƙudurinsa da imaninsa da aikinsa faƙad faza fauzan azima to wannan ya rabauta rabo mai girma wa man kafara bi rasulihi wanda ya kafirce ma manzansa wa hada an hadaihi ya kauce wa shiriyarsa wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba faqad khaba wa khasira khusran dunya wal akhirah hakika ya tabi yayi asarar duniya da lahira iyazan billah fa tauhidu ta'ala fi salatati ashiya ana ta Allah ne tauhidi cikin abu uku a kaɗaita yi cikin yardarka da shi ne mai kowa da komai kowa da komai nasa ne ka yadda da lama abu da suwahu abu na biyu mai kowa da komai to shi ne ya zama ba wanda ya cancanci abauta masa idan ba shi ba abu na uku ka kaɗaita shi cewa shi ke da suna da sufofin da ba mai suna ba mai sufa irin nasa mun sha ba da misali in shi ne allahu to ka hau sama ka faɗo kuma sai dai abdullahi ba wani allahu kuma in shi ne arrazaku sai dai abdurrazaki wannan tauhidin guda uku ya haɗe maka su a cikin aya ɗaya a suratu maryam yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rububiyya kenan rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma haka shine mai kowa mai komai sai uluhiyya tace fa abudhu ka bauta masa shi kadai dan ita ibada din dai ce mutum da ibada mutu ka raba sai yace wasabir li ibadatihi ka fa hakuri da bautarsa wa abudu rabbaka ne hatta ya al-yaqin sai tauhidi na uku sai ce hal alamu lahu samiyya ka taba jinta faransa mai suna irin nasa shine muka ce ka je ka tsani wani mai suna Allah sai dai Abdullahi to wannan suna inda ake ta Allah wa ma'anar tauhidi shar'an ma'anar tauhidi a shar'ance ifradullahi ta'ala bil ibada kadai ta Allah da ibada Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin wanda suka yi imani ba su cuɗanya imanin su da shirka ba ula'ika lahumul amnu to wa'annan suke da aminci wa hum muhtaduna kuma in kana neman shiryayyu to wa'annan wato sune shiryayyu shirka ita ce kishiyar tauhidi shine daukan haƙƙin Allah ka ba wani Allah cikin abin da yake Allah ne ya cancanci wannan abu saboda ka shirka ita ce kishiyar tauhidi Allah ya ce duk wanda ya shirka faƙad iftara ismun azima bayan ya gafarta bayan ya kinkimo zunubi mafi girma ya yi laifin da ba za a gafarta masa ba inda ya mutu yana yi ba laifi wato irin shirka shi yasa duk rahama irin ta Allah duk afuwa irin ta Allah ar-ra'ufu ar-rahimu al-wadudu mai nuna soyayya ga bayinsa amma ba laifin da idan bawa yayi bai tuba ba lahira to wannan rahamar da wato jin kan na Allah duk ya rufe kansa kofa inna Allah la yaghfiru an bihi baya gafartawa in shirka aka yi da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafartawa abinda ba shirka ba ga wanda hikimarsa wato ta zartu so ana yin shirka ne ko ta hanyar abinda in banda Allah ba ne shi ka nema a wajen waninsa ko ta hanyar abinda idan banda Allah ba wanda ake yiwa sai kai wa waninsa duk wanda ya shirka da ɗayan biyun nan ya yi shirka yana daga cikin dalilan shirka bayan imani neman arziki ko neman mulki ko neman lafiya da makamantansu ko kuma neman sai an dawwama akan mulki fayar ji'unan nasu ila saharati sai mutane su koma masu sihiri wal kuhan da bokaye wa gairi ma da makamantansu fama aksar hazan nau'u fi na haza wa ya ga mafi yawan nau'in wannan masu komawa biyan neman bukatar su da bokaye da yan sihiri wa fi haka wa ya ga yawan su a kasar mu khususan walasiya siyama idza iktaraba al musamman idan zaɓe ya gabato 'yan siyasa illa man rahima rabbi sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya ji kansa wa qalilan mahu kuma su ƴan kaɗan ne Allah yana cewa kamar yadda Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane ba sa imani da Allah sai suna shirka ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wa inna suna da imani suka koma suke shirka sune wanda suka sai bata da shari'a fa ma rabihat tijaratuhum kasuwancin su bai yi riba ba kuma ba su zama cin shiryayyu ba Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye kwake imani da sashen littafi ku bar sashen littafi duk wanda ya haka sakamakon sa tadewa a rayuwar duniya da lahira a juyar da shi zuwa azaba matsalinciya wayannan su ne wanda wato suka sai rayuwar suka sai da rayuwar duniya suka sai rayuwar duniya da ta lahira wannan ba za a sauka musu azaba ba a ƙarshe ya zo a cikin wato musnad ishaq عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الله قرد أمس على ثبت أجريش ياتي دون جوا كاهن وتوبوكا فصدقه كما يقفك تاشي أبن يقيا مسا ko ya je wa mace tana al'ada ya sadu da ita ko ya je wa mace ta duburarta to faqad bari amin ma unzila ala muhammadin to wannan ya barranta da abin da Allah madaukakin sarki ya sakarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka bar hanyar manzo Allah ina ka kwana ina ka tashi kiyama sai ka je in ka wayi gari a filin alkiyama ina za ka dosa ina mashigarka to za ka yan uwa mu kiyaye mu kiyaye shirka mu tsaya akan tauhidi kada ka da wani abu ya raba ka da imani abin da ya raba ka da imani ba zai hana ka barin duniya ba to abin da ya raba ka da imani kuma bai hana ka barin duniya ba kenan kaga ba zai raba ka da wuta ba to idan kana so ka shiga wuta ka kiyaye imanin ka kar ka yadda ka yi shirka ko mun kankantar ta Allah madaukakin sarki ya datar da mu ibadallah صلوا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بذلك ربكم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورد اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل لمن كذل دينك يا رب العالمين اللهم انصر الفلسطينيين على اليهود يا قوي يا عظيم اللهم انصر الفلسطينيين على اليهود يا قوي يا عظيم اللهم ارزقنا الامن والاستقرار في نيجيريا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الامن والاستقرار في نيجيريا يا رب العالمين اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا ارحم الراحمين اللهم من اراد نيجيريا بسوء وشر فاشغله بنفسه يا رب العالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فقوموا إلى صلاتكم